Thank you. bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bokolo. a garin bakwalo garin bakwalo garin bokolo garin bakwalo da akwai ha ha ha ha ha garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema baya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo wa za a raka garin bakwalo garin bakwalo ku raka mu muje garin bakwalo maza ɗauke aje garin bakwalo mu ga al'ajabi garin bakwalo so wani sanadi garin bakwalo wani al'amari abokina ka ji a ciya tafiyar ta ce. Wallahi Muhammad, wai dan Allah ina Aminu. Wallahi Aminu yanzu na fito daga gida na buro shi a cikin gida. Da Allah ko za ka yi sauri ka je ka kira min shi ka ce mai ina bayan gari dan Allah ya zo ya same ni yanzu. Ok to ba matsala na, bara in je in duba. To kenan ina jiran ka. Allah dan annabi Aminu ka yi hakuri. Wallahi ban ji daɗi ba. Ka san cewa da ina son ka. In Allah wannan kin mai da shi ya wuce dan Allah. Ni ba na son ma kina taso da wannan zancen. Abin da ya faru ya riga ya faru wai menene ma? Ni dai fata na kin san me? Allah Ubangiji ya cika mana burin. Haka ne. Ni kaina abin ya dame ni bayan da zan yi ni. amma dai wata rana sai labari. Babban shi ya wuce don Allah yanzu ya batun tafiya. Shi kenan ba damu. To, ni dai da fatan in na tafi dai ba za ka manta da ni ba ko? Kice zan iya manta amma da kaina ke. Shi kenan. Ba damu. Barin je. to yanzu kin san ba zan shiga cikin gari yanzu zan yi nan da rabon awa inda a san samu na ne da na kai ki har gaban mota to amma ba yadda zai yi in tafiya zan ki ki bani to ya zan yi ya zama dole in tafi amma kwana nawa ne zan dawo wai ke sai ki ce wai wai wata uku wata uku wata uku ni fa wata uku ina ganin sa kamar shekara uku ne ba ki wata uku kwana nawa ne kamar yau ne ki <laughs> gane ni ba ki san yadda nake jin ki are na ni fa da zaki ce raba jikina biyu in baki rabi hmm. da na iya ba ai babu wannan magana ka daina ma wannan zancen shikenan Allah ya saki shi kare kawai amin ya rabi ni dai Allah ya sa ka riƙe amana sai na dawo au ba irin wannan murmushi murmushi ba matsala ni dai ba zan zo ba sai nan da rabon awa zan shigo Shi kenan Allah ya baka ikon riƙe amana ya riƙe amana insha Allah. Garin bakwalo, garin bakwalo, garin bakwalo, garin bakwalo, garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo a garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo da akwai bakwalo ha ha ha ha ha bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema ya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo garin bakwalo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo wa za a raka garin bakwalo ga garin bakwalo raka mamaji garin bakwalo maza ɗauki aje garin bakwalo muga al'ajabi garin bakwalo su wani sanadi garin bakwalo wani al'amari an ah, ah, ah. baba ka dawo ya eh, wallahi na kai ta na sa ta a mota to ka kai ta ka sa ta a motar a na sa ta a mota ka tabbatar dai ta shiga mota na kai ta ita kadai na kai ta baba saboda abin da nake jin tsoro wannan fitinannen yaron da ya zo ya addabe ni a garin nan ba na son ya san yarinyar nan za ta yi tafiyan nan sai bi ta a haba baba duk fitinarsa ya isa ja da yarima dan sarki fa kwarai kuwa kwarai kuwa ai dama ni saboda yariman ne ba na son yaron nan yana raɓar yarinyar nan yanzu fa baba ka duba a soyayyar da suka fara da ita da yarima ka duba irin kayan da nake sawa kwarai kuwa dan auta ai ni wannan al'amari ni wannan matsala kawai wannan aski ni bana so ya rima da auta dan Allah ka cire wannan gashin ai baba wannan askin ma da ka gani idan muka je binne ne ya rima yake cewa mu je shagon da ake mai aski ake mun aski au yasa to kaga au ya riman ne ke kai ka gurin askin nashi wallahi nan yake kai ni baba kai kai wato dai kai ta ku ta zo ɗaya da ya rima har fa alƙawarin mota ya mun to ni ma dan Allah zan sa idan ina son in je in ga mai martaba in ka ga riman ka gaya mai amin iso wannan gaskiya ne ya kamata in muka yi magana zan faɗa masa eh, amin iso a ce idan allah ina son in je in ga mai martaba zan shiga je gaisuwa dama na faɗa miki da akwai ranar da zan ritsa ki saboda haka yau gashi na ritsa zan miki abar da nake so kin ka ba wanda zai gani ba wanda ya sani Cire kayan ki. Allah ka hakuri. Ka banna mana na tafi gida. Kina motsawa dan cire miki kai. Cire ka ki. Don Allah ka fanni ni nan muka. Inna Allah wa inna ilaihi raji'un. Jama'a! Kai! Kai! Bari ka jina gaya maka. Kada ka kuskure in ji wannan magana ya fita cikin gari. idan kuma ka kuskura na bari ka bari na ji magana na ya shiga cikin gari na rantse da Allah sai na tsatsa ma fitan ka sai na maka balli balli wallahi ka tallata shi ka wade wade bana ne ya garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo bani saboda manzan Allah sadaka fi sabilillahi taimake ni da sadaka taimake ni da sadaka taimake ni da sadaka yalla labai. ke dai ki ji tsoron Allah wallah. sanin darajar kai da rashin sanin mutuncin kai to allazi wahidin bara kike ko ko maula da mutuncinki da komai maimakon a ce yanzu kina gidan mijinki kin yi aure kina zaman raya sunna Muhammadu Rasulullahi amma kin zo kina bara wannan zubarwa da kai mutunci ne da wulakanta kai da tozalta rayuwa yau ko awara kike soyawa a bakin titi ya fi wannan barar yanda maza suke mayin matan na yanda Allah ya miki sura da awara ma kika koma kike yi wallahi ya fi miki alkhairi wannan rashin mutunci ne da zubarwa da kai daraja da rashin sanin yanci wannan abin san bai kamata ba kuma wallahi wannan zubarwa da arewa mutunci ne kuma Allah sai ya saka duk dan arewa da irin wannan cin mutuncin da kuke yasa muka je kudu ba mu da daraja ake zagin mu san wannan abin bai kamata ba وجردا كادن mala a bani sadaka gode Allah ya saka da alkhairi Iya garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema baya rasa taro da alama shi kaɗai ne mai imani a garin nan in Allah ya dani ma zan saka maka da abin da ka zan bibiye ka duk inda ka ga raka garin bakwalo yanzu me amfani irin wannan ka zo ka gyara a biyara sun zo sun bata kuma wani ya zo ya zo yanzu a zo a ta'adi ka rasa waye a gida zai ce shi yayi ma wannan abin kamar yadda kai mini sai na hana ka jin daɗi a cikin rayuwarka na cikin wannan gari ka jira ka gani ki yi haƙuri ki yafe min ban san ba jinsi na bane ki don Allah don annabi ki haƙuri in ci arzikin da Allah Allah ya huci zuciyarki don Allah don annabi ki yi haƙuri ki yi haƙuri baiwa Allah ki yi haƙuri. ki Ci arzikin manna. Iya garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema baya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo wa za a raka garin bakwalo garin bakwalo kura kama miji garin bakwalo na gaya maka fitar da sagwar aishin nan ka fitar da sagwar aishin nan ba na son in ma abin da ba za ka zo kana da na sani in ba ka ba sa batar da fita da fita kai in ba kai ba a tsiri irin ka yarinya ba kaunar ka take ba ka ce kai ka damu kana santa kai waye me kake da shi kaya ma sai an ci an rage maka kana zuwa gurin dan alaji yana ci yana rage maka na ma kala da wanda zai je zo a rage ar kaya a wajen wani ya ne ka dube ni ka gani mana na dai gaya ma ka fita daga sabar yarinyan nan kar in sa amka maka abin da zaka dinga mamaki ka fita daga sabar ta na gaya ma yarinya ta ce ba kaunar ka take ba kai me kake da shi kai waye ne a cikin ƙauyen nan ne yari haka kake cewa kenan wai kai dan gidan sarkin baka ko shi sa kake mutane abin da ga dama a gari ko to ba abin da ya daman da kai duk abin da na ga dama zan iya maka shi a garin nan ka fitar ga sabga yarinyar nan ina gaya ma ware da Allah da Allah to shikenan ka duk abin da kana dai in kai da in baka da kuma tamshi kenan ka ci gaba karka tsorata ba zan cutar da kai ba na zo ne na saka maka da alkhairin da ka mani a baya tafiya ce ta kawo ni wannan garin naku tafiya tana da nisa sai na yada zango domin neman taimako sai gashi ka zo ka taimake ni alkhairinka ne na zo na saka ma karɓar wannan ka sha ka sha ba zan cutar da kai ba ka yarda da ni idan ka sha wannan ruwa za ka ɗaukaka sha mana zan tafi amma zan dawo nan ba da daɗewa ba. Ina lillahi wa inna ilaihi rajo. ina ruwa ya tsaya bai kawo min maran nan ba har yanzu ya san yaron nan idan ya cinye kuɗin nan na rantse da Allah sai na datse mara hannu bari kawai na shiga garin dole to wato wato kai kawai haka al'amarin ya faru kawo komai Allah abin da ya faru ke ina ga haka aka ke kai ya ya ya mana magana na kawo wani abu kawo wani canza lafiya dai kai uban me kuke a nan ba komai magana muke kai ban hana ka irin gulmace gulmace nan naka ba a ba nan magana ba ce wata magana ce muke yi da wanfa ba ma annan makara ba zo mu karasa samu kai yanzu dan gidan sarkin dawa kake tsoro to Dan ka kai aiki garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema baya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo za a raka garin bakwalo ga garin bakwalo raka mamaji garin dan bakwalo maza dauki aje Me yasa kake tsorata ne? Bai kamata ka tsorata ba. Ba da niyyar cutar da ka. Inda zan cutar da kai da tuntun na cutar da kai. Ka kwantar da hankalinka. Me yasa baka magana? Baka iya cewa komai. Har yanzu baka yarda da ni ba? taimakon ka nake sai ya kamata ka dinga yi ka saba da ni shikenan amma zan ƙara dawo ka je kai tunani Me ne me me faru? Tambaye ki dama zan yi ai ba wani abu bane. To me zaka ce min? Wai da gaske ne abinda Zarin dan gidan boshi abinda ya miki a bayan gari. Ina ruwanka? Me ruwanka? Ka ji da kanka. Ki gaya min gaskiya in da gaske abin da ya miki ne zan ɗau mataki a kansa saboda ba zan lamunta abin da yake sai irin san da nake miki ba. Ka ji da kanka ka fita daga sabgata. Na gaya maka. Wai in dokin manta waye ne? Yiwu Allah. Wai me yasa kake haka dai? Kai kullum baka sabu da ni? Yaushe za ka cire tsoro na a cikin ranka? Ba fa da niyyar cutar da kai nake ba. Taimaka maka na zo yi. Idan har baka son zuwa na, sai na daina zuwa. Haba dan Allah. A dole in tsorata ba, mutum kawai yana zaune shi ɗaya kawai yana ji da abin da ke damunsa kawai ina zaune ɗaya kawai sai in ga kikin abin nan haba ba na son na ganka cikin damuwa shi ya saka na zo na taimake ka ki damun ka to abin da ke damu na za ki iya magance min shi ne in dai duniya yake zan magance wata ce eh, kawai dai duk mutanen garin ne kawai ni gaba ɗaya kamar ma ni an tsanin ne kawai in dai wannan ne kwantar da hankalin zan sanya musu soyayyarka a cikin zuciyarsu ka jira ni sai wani lokaci na barka lafiya